Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin wannan shiri na safiyar yau Juma'a 27 ga watan Oktoban 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Aisha, sojojin Amurka sun kai hare-hare kan wasu wurare biyu a gabashin Siriya. Shugaban Amurka Joe Biden ya aika da wani sako na musamman ga hukumomin Iran game da illar hare-hare kan sojojin Amurka da ke gabas ta tsakiya. Sannan Firaministan Qatar Sheikh Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani ya ce ana ci gaba da tattaunawa kan batun sako mutanen nan da hamas ta yi garkuwa da su da kuma sauran batutuwa to kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji abin da masu sharhi suke cewa a game da alkaluman 'yan majalisar tarayyar najeriya da kotu ta yi fatali da nasararsu abin da kotun ta ayyana shine cewa a sake zaben a can kamar kuma za a ji cewa tsakanin tara zuwa 23 ga agusta 2023 an samu rahoton bullar cutar kwalara guda 228 ciki har da mutuwar mutane shida a yankunan literal ta ku ji karin bayani a cikin shirin kamar a kowace rana irin ta yau juma'a isa lawal ikara yana tafe da shirin manuniya kuma a makon nan shirin ya raja'a ne akan hukuncin kotun koli kan zaben shugaban kasa a najeriya da kuma wasu shawarwari tsohon shugaban hukumar zaɓe farfesa a tahiru jega ya bayar a yau ma za mu kawo muku nasiha daga malamai inda za a saurari sheikh sani bin salihu amma yanzu za mu fara da kashin farko na labaran duniya assalamu alaikum masu saurari da fatan an tashi lafiya ga labaran sojojin amurka sun kai hare-hare kan wasu wurare biyu a gabashin siriya waɗanda dogarawan juyin juya halin iran da kuma wasu ƙungiyoyi masu alaƙa da iran ke amfani da su da asibahin yau dinnan jama'a waɗannan hare-haren da aka yi amfani da makamai masu saita kansu wajen kaiwa wani martani ne ga jerin hare-haren da ƙungiyoyi masu alaƙa da iran suka kai siriya da iraki a ranar 17 ga watan na oktoba kan sojojin amurka waɗanda akasari ba su yi nasara ba a cewar sakataren tsaron amurka leo austin a wani bayani babu wani abun da shugaban ƙasa ya fi baiwa fifiko kamar tsaron lafiyar sojojin amurka don haka ne ma ya bayar da umarni a kai wannan hari yau don nuna ma duniya ƙarara cewa amurka ba fa za ta labunta da irin waɗannan hare-haren ba kuma za ta kare kanta da sojojinta da kuma muradunta a cewar sa. da daren jiya alhamis rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai samami ta ƙasa a zirin gaza inda tun dama sojojin isra'ilar ke ta kai hare-haren jiragen sama da suke aunawa kan mayakan hamas bataliyar tsaron isra'ila ta ce samaman na wani ɗan ƙanƙanin lokaci ne inda tankokin yakinta da mayakan mato mayakan ƙasa suka fafata da mayakan hamas suka auna wato makaman ruguza tankokin yaƙi na hamas kafin suka koma cikin ƙasar ta isra'ila wannan mataki da sojojin na isra'ila suka ɗauka wanda shine na biyu da suke ɗaukar irin wannan matakin shine na baya-bayan nan a kutsen da suke yi a matsayin sharar fage na shirin afkawa cikin gaza ta ƙasa da suka sha albashin yi adadin mutanen da suka mutu a gaza zuwa yanzu ya kai akalla dubu bakwai akasari mata ne da yara a cewar ma'aikatar lafiyar gaza shugaban amurka joe biden ya aika da wani saƙo na musamman ga shugaban addini na iran ayatollah ali khamenei yana mai gargaɗi ga hukumomi a tehran da su kauce ma kai hare-hare kan dakarun amurka da ke gabas ta tsakiya a cewar fadar white house jiya alhamis bayan da aka kai wasu jerin hare-hare a yankin kan sojojin amurka akwai wasu sakonni kai tsaye da aka tura a cewar mai magana da yawun fadar white house john kirby a wani taron manema labarai amma ya ƙi yin cikakken bayani to kafin ibrahim ya karanto mana sauran labaran za mu buɗe taskar rahoton rahotanninmu daga Najeriya. Kuma za mu fara da rahotonmu mai cewa kawo yanzu kotunan ɗaukaka ƙara da ma sauran ƙararrakin zaɓe a jihohin ƙasar sun kori 'yan majalisar dattawa bakwai da na wakilai shida kuma har yanzu ba a gama ba tukunna. Wani abu da manazarta ke cewa ya zama irinsa na farko da ya samu a yawan 'yan majalisa da aka kora tun dawo wata farkin demokuraɗiyya a shekarar 1999. wakiliyar muryar amurka madina dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton yayin da jam'iyyar apc mai mulki ta kasance ta fi kowa cin gajiyar hukunce-hukunce da kotuna daban-daban suka yanke na kujerun 'yan majalisar wakilai jam'iyyar ta yi asarar kujerun sanatoci fiye da kowace jam'iyya kawo yanzu sai dai duk wanda suka rasa kujerunsu sun yi nuni da cewa za su ɗaukaka ƙara kan hukuncin. Kotun ta sauke nasarar da jam'iyya mai mulki ta yi a yankunan kogi ta gabas da kuma kogi ta tsakiya. Haka kuma ta samu nasarar lashe zaɓe a yankunan Delta ta tsakiya da kuma Delta ta kudu. Kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaɓen Adama ta Arewa inda ta ba da umarnin sake zaɓe a Filato ta Arewa wanda Simon Modcon na jam'iyyar PDP ya lashe a ranar 25 ga watan Fabrairu na wannan shekara da muke ciki. dan jam'iyyar PDP a jihar Filato Emmanuel Macham ya ji da wannan hukuncin ga abin da yake cewa. Wannan abun da ya faru a jam'iyyar mu na PDP a jihar Filato gaskiya ba mu same shi da sauki ba. Abu ne wanda yanzu a cikin zaman makoki muke bisa ga abun da ya faru a wannan kotu bafil. Kuma na sani cewa wannan ya faru bayan abubuwa da dama wanda sun wakana a cikin wannan jam'iyya wanda ba su tafi daidai ba tunani iri-iri amma na sani wata rana za a sani cewa mu ne wa'anda dama muna siye a kan gaskiya muna siye a kan cewa a yi adalcin majami'a babu yadda za a ce fatin da tana opposition sai a ce wai an zo kafa shugabannin jam'iyyar fati a ce an samu irin matsaloli wanda an samu a jihar plateau na biyu sa hajiya madina ina son tabbatar maki cewa mu ma son mu ne da a ce an bar jam'iyyar mu ta shiga cikin wannan riron wanda za a yi amma ko wanda bai yi makaranta ba ma ya san cewa ba abu ne mai sauki a ce ga dalilin da ya sa an sauke zaɓe sannan a sake barin wannan jam'iyya ta shiga cikin zaɓe ba. A ɓangaren APC kuma tsohon sakataren jam'iyyar a Filato Bashir Musa Sati shine ya mayar da martani yana cewa. Ƙararrakin da aka kai ƙara ne akan ƙara akan ƙara akan ƙara. Bayan na farko shi a sanata da aka ce akwai masu ƙararsa daban-daban wajen mutum uku akwai ɗan jam'iyyar eh, labour akwai ɗan jam'iyyar mu na apc akwai ɗan jam'iyyar prp duk akwai ƙararraki a kansu saboda haka ba zai yiwu a ce kenan an rushe an bar na farko ya taho ba a'a su ma suka kai ƙara daga baya suna buƙatar a bi musu haƙƙinsu shi yasa ka ga an ɗora nasu kuma aka ce to a koma a je a sake zaɓe wannan shine tsari da kotu ta yi amfani da shi wannan shine hukunci da kotu ta yi wanda mu muka gamsu da shi wanda kuma muka yarda da shi ka dora amma waɗansu masu son su kawo rudani a tsarin suna cewa a'a 'Yan ce duka har su ma to idan an ce har su su koma su yi a wanne lokaci ne a suke da shi a kwana casa'in ɗin da ake bukata kwana nawa suke da shi da za su je su yi zaɓe wanda za su koma ward a je a yi wo zaɓe daga ward wannan fa ana nufin kwana casa'in ne ko hukumar zaɓe da suke ba da lokacin da za a yi tsarin wannan tana ba da kwana ɗari ne da wani abu saboda haka wannan abu abu ne wanda yake a miƙe an yi ba su ba su haƙuri za su yi su koma su zama 'yan kallo har a yi abin da za a yi a gama kafin wani lokaci in Allah ya sa da tsawon kwana sai a haɗu 2027. To sai dai ga shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alaƙa ta ƙasa da ƙasa na jami'ar Abuja, Farfesa Sharif Gali Ibrahim ya yi nazari kan wannan hukunci yana yana cewa. To idan kika ɗauki ainihin wannan soke zaɓe da aka yi na ainihin shugaba na marasa rinjaye na ainihin majalisar dattawa za ki fahimci cewa abinda kotun ta ayyana shine cewa a sake zaben babban dalilin da suka bada shine a zaben da aka yi na watan fabrairu na sanatoci na fidda ainihin wanda za su wakilci jam'iyya musamman na jam'iyya na pdp ma'ana jam'iyya mai hamayya sun ce akwai ƙananan hukumomi har goma sha biyu da ba a yi zaɓe ba. saboda haka akan wannan ya nuna cewa ya kamata a sake zaɓe to duk wanda zai zo ya ce shi wannan ɗan takara da aka sauke ma'ana shugaban marasa rinjaye a ainihin majalisa ta dattijai ya ce bai da damar da zai koma a zaɓe shi kin ga wannan shirme ne na biyu duk abin da wani korafi da za a kawo akan wannan koma bayan abin da kotun ta yanke idan kotu ta yanke cewa a sake zaɓe ma'ana a turanci iron to kin ga cewa an ma yi adalci kan wannan ba a kan wasu zaɓuɓɓuka ba kamar wasu zaɓuɓɓuka da aka ce an cire mutum ne gurin baki ɗaya wata jam'iyya ta maye gurbi. Shi kuwa tsohon shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Farfesa a tahiru Jega ya ce duk abin da ake so a gani kan harkar zaɓe sai an ɗauki wani mataki. Wai sashe-sashe na dokar zaɓe waɗanda ya kamata a gyara su a inganta su domin a tabbatar amfani da na'ura ta zamani ga harkar zaɓe yana kawo inganci ne ba yana kawo husumiya da kace na ce ba. Ina kyautata zaton cewa duk wannan matsalolin da muka gani suna faruwa za a yi maganin su. Ya zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoton jam'iyyar PDP ta rasa mambobi goma sha biyu a majalisa sannan kuma jam'iyyar Labour ce ke bi mata da mambobi goma yayin da jam'iyyar NNPP na da mambobi uku sai jam'iyyar APC mai mamba ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga karashen labaran duniya. To Aisha, Firaministan Qatar Sheikh Muhammad bin Abdulrahman Altsani ya ce a wannan makon ana ci gaba da tattaunawa kan batun sako mutanen nan da Hamas ta yi garkuwa da su. Yayin da akasarin mutanen sama da 200 da Hamas ta kama ke ci gaba da kasancewa a hannunsu ko kuma ba a san halin da suke ciki ba kuma gaza ke dada fuskantar rashin abinci da ruwa da wutar lantarki duniya na dada matsa lamba ma kasar ta yankin gab da ta taimaka sako mutanen duk da yake dasawar da kasar qatar ke yi da hamas da kuma kalaman qatar na ran bakwai ga watan nan na oktoba inda ta ayyana isra'ila a zaman wadda ke da cikakken alhakin dada tsananin da tashin hankalin ke yi ya harzuka wasu mutane a amurka masu lura da al'amura na ganin masarautar ta eh, Qatar a matsayin mai matukar muhimmanci wajen cimma sasanci a wannan tashin hankalin shugabannin ƙatar sun sha taka rawa wajen sakin isra'ilawan da aka yi garkuwa da su jami'an gwamnatin Qatar sun taimaka wajen shiga tsakani har aka cimma wata yarjejeniya da yadda Hamas ta sako wasu mata biyu 'yan Isra'ila ranar 23 ga watan nan na Oktoba. 'Yan kwanaki bayan da kuma ta taimaka aka sako wata mace da ɗiyarta wato Judith da Natalie Rahnan. Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Kamaru. Wani rahoto da kungiyar da ke karkashin Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta fitar ta bayyana alkalman mutanen da suka sheƙa lahira sakamakon annobar cutar kwalara da ta ɓarke a Kamaru. Sama da mutane 400 ne suka mutu a cewar kungiyar ta OCHA. Daga Yawunde ga rahoton wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan. A cewar wannan rahoto na ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya na gudanar da ayyukan harin jin kai sama da mutum dubu biyu ne suka kamu da cutar kwalara tun daga bullowarta a watan Oktoba ta 2021 daga ciki mutane 481 sun rasa rayukansu. Rahoton ya nuna cewa an samu karuwar masu kamuwa da cutar tun daga watan Maris shekarar 2023 a yankin tsakiyar kasar wato sashin Yawunde wanda a yanzu ake ɗaukarsa a matsayin sabuwar cibiyar annobar. Tsakanin tara zuwa 23 ga Agusta 2023 an samu rahoton bullar cutar kwalara guda 228 ciki har da mutuwar mutane shida a yankunan literal da yankin yamma da kuma kudu maso yammacin kasar. komai yasa cutar kwalara ta karfafa a kasar kamaru tambayar da muka yi wa kwararren likita dr adamu kasum kenan ga amsarsa wato kasan in ka shiga tarihi june 13 2022 har haura june 12 2023 an samu around 19,000 cases of cholera a cikin kamaru to wannan lokacin da ya faru haka an yi confirm cewa wajen 2,000 cases of cholera aka yi recording da wajen 450 dead mutane kamar hudu da hamsin da suka mutu saboda wannan ya nuna cewa kuma ka gani cholera nan ta extreme north cholera ya shiga kamaru a lokacin ne to amma da ya shiga shi ya taba duka da ya taba central region littoral north south south west duka a march 2022 aka samu wannan outbreak wasu hanyoyi za a bi domin yaƙi da wannan cutar. To da akwai abinci da dewa da a daina ci kamar su fresh food su gwaiba haka su mangoro haka ba wanke ba a ɗauka ana ci. Sannan duka shaye-shayen da za a yi a tabbatar cewa shi kofukan da aka saka shaye-shayen ɗina da haske. Abinci kuma a dafa shi ya nuna sosai kar abinci bai nuna sosai ba a son wace. Kuma da akwai abin da za mu gaya mutum in dai kolera ya yi karfi ya yi sai kashe mutum me yake kashe mutum ruwan da zai fita a jikin shi da amai da gudawa ya yi sai kashe ka saboda haka a san cewa abinci da ruwan sha shine hanyar shiga kolera Muhammad Bashir Laden muryar Amurka daga yawun da a kasar Kamaru. To an gaida Muhammad Bashir. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 kai tsaye. Yanzu agogonmu a nan na cewa karfe 1 da minti 16 ga shirin manuniya. Manuniya. Da dai da mirgino maganganun mamakin da wasu 'yan adawa ke yi game da hukuncin kotun kolin Najeriya barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce babu wani abin mamaki saboda duk abin da aka yi babu wani abu da ya saba wa al'ada. Mun sha faɗa cewar ba za ta yadda ta karɓi sabon shaida a matakin ɗaukaka ƙara ba. Da ta karɓi wannan shaida da ba ƙaramin ta tabar za za a yi. Daga zauren majalisar da tijan tare Najeriya kuwa wasu 'yan majalisar ne suka fara kullo kudurorin kwakule matsalolin da ke ke kawo Najeriya gargada. Muna cikin wani hali na tashin hankali. Binciken ya nuna mana cewa babu gidan da zaka je in dai akwai samari guda biyar to zaka samu ɗaya daga ciki yana da wannan matsalar ta shaye-shaye. Ko magana dam din da nake magana da na ce Najeriya za ta yi nata ai an sa ma a budget amma ba a yi ba. Shi kuwa tsohon shugaban kuma zaben tare Najeriya Farfesa a Attahiru Jeka buƙatar inganta hukumar zaɓe kawai ya jaddada. Gaskiya a ƙasashenmu na Afirka akwai waɗanda sun fara da kokarin cire nauyin naɗa shugabannin hukumar zaɓe daga shugaban ƙasa kuma ina ganin abu ne mai kyau mu ma a nan Najeriya mai kokari mu yi wannan. Waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin miliyon da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da lokaci kuma sani mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa ga masu sauraro har gida. Shiri na ɗari da arba'in da ɗaya cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ne ya tanada. Tanadin kuma amma na dokar kotun koli ya sa daga cikin lauyoyi a Najeriya barista Muhammad Ibrahim Zaria ya zazzage bayanin cewa ai yadda suka zaci hukuncin kotun kolin haka nan ya zo babu wata gada-gada. Kwana talatin ne dama kotun ɗaukaka tsara wato kotun kotun koli take da shi kai saurari kara ta bada hukunci saboda haka a nan wurin na ce ba wani gaggawa wajen yin wannan hukunci na biyu hujjojin da suka kawo wanda ya kawo hamsin da ɗaya wanda ya kawo talatin da biyar abinda kotun ɗaukar kara take shi ne za ta bi yanda kotun ƙasa na farko da ta yi hukunci ne da duba ta gani ta yi kuskure ne ko ba ta yi kuskure ba amma abinda nake so a fahimta shi ne, kotun koli abinda ke gabanta ne hukunci guda biyu ɗaya ta yadda za ta karɓi sabon shaida tunda a matakin ɗaukaka ƙara abin da ya shafi cancantan tinubu abin da ya shafi ilimin shi shine aka kawo a matsayin sabon shaida kuma mun sha faɗa cewar mafi asalin abin da za ta yi ta zauna lafiya shine ta ce ba za ta yadda ta karɓi sabon shaida a matakin ɗaukaka ƙara ba shi ke nan salin alin karatun yankan jaki da ta karɓi wannan shaida da ba ƙaramin ta tabar za za a yi saboda haka kotu ta saliba hannunta ko mun san abin da zai faru kenan Shi kuwa ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin masu bukata ta musamman kwamar Abdullahi Akil Jigunu cewa yake abin mamaki ne cewa an riga an gama ba da dukkanin manyan mukamai a nigeria amma babu wani mai na ƙasa da aka naɗa. Wata abin na ba mamaki yadda duk jami'in da aka raba mukamai na ministoci da wasu manyan mukamai a ƙasar nan amma babu wani tabbatanawa da na ƙasashe ma'ana ko gurgu ko kurma ko makaho wanda akalla ma da farfeso muna da doktoci da kuma lauyoyi da kuma accountant accountant cewa an rasa ba mukami na minista akalla ko da guda uku aka ci kasuwa aka tashi babu mukamin da aka ce jam'iyya ta bada to shin an maida na kasa su menene a kasar nan ba mu da gudunmuwan da za mu bada ne in ko muna da gudunmuwan da za mu kuma an dauke mu mutane ko ko mutumin da eh, masu kafa suka haifa ko su eh, muna da 'ya'ya masu kafa ba da su ba ko muna da gudunmawar zamu ba da kasar to ya kamata a ce akalla an ba da ministoci manyan mukamai na ma'aikatu a ce an dauka an a amma babu eh, babu haka to muna kira ga gwamnatin nan ƙasan ta tabbatar cewa nan gaba ba da jimawa ba za mu wani abin da zamu nama jama'a cewa muna da karfi muna da mutanen sannan fito mu ga ma jama'a ga halin da ake na tauye mana shi haƙi sai dai kuma daga babban birnin tare Abuja zaman zaure masajan tare Najeriya ne hangi sanata baba gida Hussein daga jihar Jigawa ya kullo kudurin dokar dakile shaye-shayen da ya ce yanzu dai ya lakanci ta yadu gida-gida. Lokacin da muna kamfen na tsaya na duba na ga irin yanayin yaran mu matasa wayanda su ne muke tafiya tare da su kuma su ne muke wannan kamfen a lokacin da su. na kuma sa an yi bincike wanda akwai hotuna na bidiyo da kuma wayanda muka ɗauka na irin abubuwan da yake faruwa muna cikin wani hali na tashin hankali binciken ya nuna mana cewa babu gidan da zaka je in dai akwai samari guda biyar to zaka samu ɗaya daga ciki yana da wannan matsalar ta shaye-shaye abin takaici shine abin ya wuce ma yaran mu matasa ya kai ga iyaye mata duk abin aka ce maka ya gangara har ya shiga gida ya kai macen aure za ta rinka shaye-shayen kwaya don wani biyan bukata to an shiga wani hali wanda wajibi ne majalisa ta kalle shi kuma wajibi ne kasa ta san shi domin a nemi hanyoyin maganin sa to amma sai majalisa ma ta ce ai wannan motion na kuduri nawa ya wuce ma duk yadda ma ake sa abin da ya kamata a yi shine bangaren zartarwa ya declaring emergency shirin ko ta kwana akan matsalar shaye-shaye a ƙasar nan. Shi kuwa sata binus Dauda yaro kudurin dokar dangar ce ambaliya ya kai gaban majalisar da ya ce akwai bukatar ɗaura kadada. Lokacin da aka yi wannan dam na Cameroon akwai fahimta cewa Najeriya ita ma za ta yi nata dam ɗin a ɗasin Hausa a fufore lokacin gwamnati Adama amma har yanzu ba yi wannan dam ɗin ba. Da an yi wannan dam ɗin da wannan ambaliyan ba zai yi eh, muni irin yadda ke yanzu nan ba. Na biyu akwai kuma batun yashe wannan kogin domin shekaru suna yi duk in ruwa ya zo yana kawo yashi yana kawo datti yana kawo abubuwa kawai cike wannan kogin din so dole sai ana yashe wannan kogin akai akai ko maganan dam din da nake magana da na ce najeriya za ta yi nata ai an sa ma a budget na a yi wannan dam ne amma ba a yi ba shine abubuwa da ke faruwa wannan kasan yan yanzu muna magana za a kawo kudurin kuɗi wanda zai kai tiriliyon 27 da ko bakwai in wannan ya zama abin da ya dame mu ya kamata mu yi za a samu kuɗin mana ga kudade ana kawo je world bank a karbi miliyan dala miliyan 500 dala miliyan 800 ana raba mutane kyauta to in abin da za a yi wannan aikin da shi domin ya taimaki jama'a ai ya kamata za a iya yi game da irin matsalolin da ake gani a hukumar zaben tarayyar Najeriya kuwa tsohon shugaban hukumar zaben farfesa a tayar Jegane ke cewa sauya tsarin naɗa shugaban hukumar zaɓe fa ka iya zama tushen magance matsalar hukumar na har abada. Farko dai a irin tsari namu a Najeriya inda 'yan siyasa suke ƙoƙarin ko ta halin kaka su kasance su ne a cikin mulki kuma su suka ci zaɓe. Takan faru cewa bayan an naɗa ciyaman da sauran kwamishinoni na zaɓe za a iya biyowa ta baya a rika ɗora musu nauyi na ƙoƙarin a sa su su yi abin da bai dace ba kuma ko da hakan ba ta faru ba a najeriya mutane sun riga sun ɗauka a zuciyarsu cewa wanda ya naɗa ka to zai iya sauya ka don haka ba a ba kowa uzuri to gaskiya a ƙasashenmu na afirka akwai waɗanda sun fara ƙoƙarin cire nauyin naɗa shugabannin hukumar zaɓe daga shugaban kasa kuma ina ganin abu ne mai kyau mu ma a nan najeriya mai kokari mu yi wani wasu suna ganin tun da ka taba zama shugaban wannan hukumar ana ganin kana bayani ne daga abin da ya faru a baya ko me yasa eh, ta faru a baya a misali zaben da aka yi na 2007 akwai ba ma maganganu ba har da hujja na cewa eh, an murda abubuwa sosai daga ofishin shugaban kasa shi ya kasance ma zaben a halin yanzu ake cewa eh, shi ne zaben da ya fi kowane rashin inganci a tarihin zabenmu a najeriya don haka mutane da yawa sun ɗauka ayyadda abun ya faru can baya haka ma zai faru a lokacin alhamdulillah mun yi mun gama lafiya kuma mutane sun ga ɗin hakan bai faru ba za mu iya bajje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kullun kwanan duniya fa cikin kwanakin da aka keɓe musu na mulki ne suke ta faman jida. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da tara ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne suke ta faman zuba rayuwa mai tsananin tsada. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da Kan yi daudalar dawo da muryoyi daban-daban cikin cikakkiyar ka'ida. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To an gaida na Ikara wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na gaba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa sallallahu ala nabil karim obad sunana fani bin saleh ni ne darakta na yada labarai da hulɗa da jama'a na kungiyar fitan islam ta najeriya na ƙasa nasihata a wannan rana ta juma'a mai girma ita ce yadda najeriya halin da ta fuskanta a halin yanzu ana shirye-shirye na miƙa mulki kuma abubuwa da yawa na faruwa a ƙasa waɗanda za su iya yamutsa ƙasar ko kawo tashin hankali saboda haka nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo barna kar su kawo tashin hankali falatuf su fil ardi ba da isu lahiya a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima dukkan wani mai neman a yaƙi a ƙasa bai fi ƙarfin Allah ba saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayan Allah da haka yan uwan musulmi a ci gaba da addu'a wassalamu alaikum to kafin mu karkara shirin yanzu ga Ibrahim ya sake dawa da labarai a takaice To a takaicen sojojin Amurka sun kai hare-hare kan wasu wurare biyu a gabashin Siriya. Shugaban Amurka Joe Biden ya aika da wani saƙo na musamman ga hukumomin Iran game da illar hare-hare kan sojojin amurka da ke gabas ta tsakiya sannan firaministan qatar sheikh muhammad bin abdulrahman althani ya ce ana ci gaba da tattaunawa kan batun sako mutanen nan da hamas ta yi garkuwa da su da kuma sauran batutuwa masu alaƙa. masu sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu sai kuma zuwa anjima a saurare mu da mu na hantsi yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni dadi balawi da kuma wanda ya kula mana da na'ura Mr. Charleston. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'asalam.